shi annabi isa ya ce musu ku yi hankuri ai magana ya kare su ce ya ma nan magana ya kare sai ta aina kashe dujal magana ya kare malam sai kaga suna murmushi manzala na siffata murmushin da ke cikin uskokinsu dujal ya mutu dujal ya mutu mun gode ma Allah mun gode ma Allah an ce annabi Isa ya je ma yana share musu uskoki yana share musu uskoki yace irin dage wanda kuka yin ga duk da alatun duniya da abinda dujal yayi kuka dage kuka dage domin an bi dujal fa dujal an bi shi sosai duba dagewa da tsere ma dujal sai wanda Allah ya kiyaye ce sa wayanda da su sira game da barin dujalin nan su kansu da sun siran sun ce ya aka yi muka sira in ba don Allah ba malam wanda zai ce maka wanda ke tafiya fa gold da zinariya na bayan shi yanzu ma kudi kudi da kuke ganin ga ko ba naka in aka fidda shi da yawa man ka gani kana jin daɗi akwai da ke cewa batun kudin ga da ake yi ni ko da ma ba na bane firan kudin ma na ji